Masu mu Assalamu alaikum. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Ahmad Lawan ya musanta a ƙirarin da wasu 'yan ƙasar ke yi na cewa majalisar da yake shugabantar 'yar amshin shatar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ce. Sanata Ahmad Lawan ya shaida wa BBC cewa wasu daga cikin bukatun gwamnati da ake ganin suna amincewa da su kamar maganar ciwo bashi dole ce ko da mu ɗauki bashi mu zauna ba mu da komai na inda za mu samu basussuka masu sauƙin ruwa masu dogon lokaci kafin a biya sai a ce kar a yi, ya tambaya. Na raya ƙasa da suka haɗar da ginin hanyoyi da samar da titunan jirgin ƙasa. Don haka ne ya ce majalisar take amincewa da buƙatun ciwo bashin. Gwamnatin Najeriya dai ta ce za ta yi amfani da kuɗaɗen Giɓin kasafin kuɗin musamman yadda annobar hanzari da kuma ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta ta fuskar kuɗin shiga sakamakon faɗuwar farashin man fetur a KAS ta PDP a Najeriya ta yi zargin cewa bashin da gwamnatin APC ke ci ya wuce kima kuma zai jefa ta cikin wahala. Duk da haka Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da buƙatar da za a bai wa gwamnati damar karɓar rancen fiye da dala biliyan biyar Bayan a watan Afrilu majalisar ta amince ta karɓo rancen Naira biliyan takwas da wasu masana na sukar yawan rancen na shugaban, wanda suke cewa yana tattare da hatsari ga makomar. Ita dai majalisar da ta wuce ƙarƙashin jagorancin Sanata Bukola Saraki ta sha yin fatali da buƙatar gwamnatin Shugaba Muhammadu Buhari ta ciyo basussuka. Ɗaya daga ciki ita ce watsi da buƙatar gwamnatin ta karɓo bashin dala biliyan talatin domin gudanar da wasu manyan ayyuka a shekaru biyu bayan shugaban ya nemi amincewar majalisar domin ranto kuɗaɗen daga ƙasashen waje. Kar ku manta ku yi like a ƙasan wannan bidiyo sannan kuna da damar turawa wa 'yan uwa da abokan arziki wannan labari. Mun gode. Danna subscribe, subscribe, sannan ka danna gawa gawa